sabanin abin da rahotanni suka rawaito babban sakatare na kungiyar jama'atul nasarar islam wato halid aliyu ya bayyana cewa su ba su ce shugaban kasa ya sauka daga mukaminsa ko kuma ya kasa daga ci gaba da gudanar da aikinsa na shugaban kasa ba ko kuma bai da hurumi ko karfi ko iko na ci ci gaba da aiki a najeriya ganin irin matsalar tsaro da take ci gaba da taɓarɓarewa a ƙarƙashin mulkinsa don haka na nemi ya mun ƙarin haske dangane da abin da sanarwar da shi a matsayinsa na babban sakatare na wannan kungiyar ta bawa hannu inda yake cewa bayanin ya kunshi rashin jin daɗi da raɗaɗin da wato yanayin taɓarɓarewar ƙasa ya kai wannan marhala a ƙasarmu ta wato Najeriya da kuma kokawa a kan cewa dole a tashi a san yadda za a yi a dakile wannan barazana 'yan gudun abin da kaje ya biyo baya ko ta ko ina yanzu abubuwan sun zamanto ba su daɗi in ma zub da jini ne in ma sace-sacen mutane ne in kuma kuma wasu ayyuka ne na tashin tashina da tashin wato hankali wannan shine abin da wannan sanarwa ta kunsa. Sau da haka me kuke fatar ku ga ya faru a gwamnatance kuma kafin yanzu kun yi ɗauki waɗansu matakai na ƙoƙarin jawo hankalin hukuma domin a yi abin da ya kamata? To abin da yake fatanmu shine ita dai gwamnati ta tashi wannan wajibi ita Allah ya ɗorawa. Tsaro ba wani mutumin da wato zai iya zuwa ya ce ya tinkari harkar tsaro sai ita gwamnati da yake dama wannan wajibin ta ne kuma aikin ta ko da yake tana kokarin ta matuƙar iyawa to amma dai akwai bukatar ta ƙara himma himma ta ƙara himma matukar wato yadda za ta yi har sai an tabbatar da in Allah da tsaro ya dawo wa al'umma sun zauna lafiya sun tafi harkokinsu sun yi tafiye su ba cikin tartar ba ko cikin halin barazana ba. Wasu suna fassara wannan bayanin naku kamar yin tir da Allah wa dare da gwamnati da kuma cewar kamar ta kasa wasu na ma cewa kun ce shugaba Buhari bai kamata ya ci gaba da kasancewa shugaban kasa ba ganin irin wannan kasawar da ya yi wa rike amanar da ma kundin tsarin mulkin Najeriya ya tsara masa. A babu wannan bayani. ne kamar haka faɗi muka yi cewa wato gamammiyar magana duk gwamnati ko ina take a duniya in ta gagara kawo harkar tsaro to kasancewarta a matsayin gwamnati akwai damuwa wannan shine abin da aka faɗa babu wani wanda ya kira sunan shugaban ƙasa ya ce shi bai kamata wanda yake so ya jefi shugaban ƙasa to sai ya jefe shi da bakinsa ya ce shi ya tashi ya tafi wannan kuma fassararsa kenan in abin da yake so kenan shi ma sai ya je ya rubuta irin nashi amma mu ba abin da muka rubuta ba kenan to amma dai kamar najeriya ko akalla gwamnatin buhari ta hwatso bisa ga irin wannan tsokaci ko fasarar da kuka yi cewa an dai kasa samar da wannan tsaron tun da kusan shekara bakwai kenan abun ma wasu na ganin ƙara taɓarɓarewa yake yi ba mm. nasara ake samu musamman arewa maso yamma yanzu in ka ce shikenan ya tashi ya tafi to shikenan sai kasar ta zamanto babu shugaba kenan a wani rikicin ne kuma zai sake dawa to don haka ba wannan bayanin aka yi ba ka san mai rubutu daban ko mai fassara daban dama kuma an ce menene nazarin gwanin kokowa abin da ba a gano bai ce ya gano kuma abin da faɗa ba a ce an faɗa fatan mu Allah ya dawo mana da lafiya da zaman lafiya ƙasar mu kuma gwamnati ta tashi ta ƙara himma muna mata fatan alheri da addu'a Allah ya bata nasara a waje ɗaya na tuntuɓi malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya domin in ji irin martanin da zai maida dangane da wannan jawabai na jama'acin nasarar Islam amma ya bayyana cewar sai sun gudanar bincike su tabbatar da cewar ga abin da kungiyar ta ce domin kada su yi bayani akan kuskure. umar faruk musa amurka a abuja najeriya